musulmi suka amfani da kabilanci kowace ƙasa kuma za ka je ka samu da irin abin da makiya suka amfani da shi wajen raba kansu ko kowace ƙasa kowace al'umma za ka je ka tadda akwai tasirin da makiya suka yi amfani da shi wajen rabawa wajen raba kansu akwai mutanen da za ka samu ƙabilanci shi ke da ƙarfi a cikinsu to sai makiya suka yi amfani da wa ƙabilanci suka rabawa kansu mu kuma a nan najeriya aƙida yana da ƙarfi sosai sai aka amfani da aƙida aka wa aka raba kanwa mutane to idan muka duba wannan abin za mu ga cewa annabi haruna ya ji tsoron abin da zai biyo bayan raban kan mutane lokacin ya tsorata ya ce sai ya jira annabi musa ya dawo a lokacin da aka bashi shugabanci da wakilcin kula da bani isra'ila kar su bauta ma wani allah amma annabi musa na juya baya mutanen nan suka koma bautan dan maraƙi sai allah ya faɗa cikin suratul aya ce wala qad qala lahum harunu min qabli inna ma futtintum bi wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa umi, amri me suka ce masa qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarja ilaina Musa ya gaya musu ya ce wannan abin da kuke bauta ba zai amfane ku ba ubangijin ku shine ubangiji mai rahama ku umarni ku bin lamarina ya suka ce ba za su daina bautan ba sai Musa ya dawo da annabi Musa ya dawo sai ce kala ya Haruna ma mana aka izra'aitahum dallu ya kai annabi Haruna me yasa ka gansu a lokacin da suke wannan abin ka ba su suka bace sai ce kala ya bi umma la ta'khuz bi lihiyati wala bi ra'si dan Allah kaka kama gashin kai na kaja kaka kama gashin gemu na kaja inni khashitu an taqula kadi inni khashitu an taqula farraqta baina bani isra'ila walam mi tarqub qawli tsoro nake ji kar ka dawo ka ce na raba kansu ka duwa ka gani tsoro yake ji kar annabi nan Musa ya dawo ya ce ka raba kansu shi yasa ya ce da na musu nasiha saka ki sai na rabu da su in jira sai ka dawo din to a nan da ya kaga a nan rabuwan kai ya isa masifa lokacin da mutane suke kan wani tafarki a samu wani mutum abin da yake bani mamaki da irin wayannan mutanen yadda kake ji suna balbalan bala'i da maganganu da cara da suka kai ka ɗauka su ne asali wa'inda suka kara kafa tarihi a ƙasar kwakwa kafin zuwan wayannan malaman da suke magana ƙasan nan gaba ɗaya ba mu da matsala ta rabuwan kai a gani ba a samu matsala ta rabuwan kai ba har sai da wannan malamin nasu shehu shehu ibrahim ya yasa shigo ƙasan nan a lokacin saddam na saddam ya ce lokacin da zai shigo lokacin mulkin saddauna saddauna ya ce bai yadda ba sai bayan rasuwan wa saddauna mutumin na ya taka ya shigo kasan nan yana shigowa kasan nan shi nan lamari sai ya kwabe sai muka rabu sai ya zama na wa'inda suka bi shi suke cewa duk wanda bai bi shi ba baya son annabi duk wanda bai bi shi ba imanin shi bai cika ba kuma sai suka koma suna zagin mu cewa mu ne muka kawo sabon wa to da shi da mu suwa ya zo ya fara samuwa ƙasa asali muna kan karantar wanwa. shehu Usman bin fode amma ya zo muna kan wannan tafarki muna tafi ana zaune lahiya ba wata bambanci tsakanin ɗarika da izala sai fada mutumin da ya shigo ƙasar nan to kenan asali yawa ya fara kawo rabon kai shi da ya shigo shi da ya shigo shi ya fara kawa rabon kai abinda na ya guje bayan rasuwansa shi ne ya faru gashi yau daga wannan abu ya faru yanzu wallahi bala'in da ake a ƙasan nan ba a yi a ƙasan shi a kansa ina ne ƙasan nashi ba senegal ba ne rigimar da ake yi a nan ana yi a can bayan to lamarin ya karfafa ya girmama kenan kaga asaliya mutanen da aka same su kan wani tafarki sai wani zo ya canza su to na farko shine abin zargi saboda asali muna kan daidai ne muna kan abin da aka dora ma akai shi kuma ya zo idan aka zo aka ce a'a matsalar karantarwarsa ne muka ki a'a sai mu ce a duba asalin karantarwar shi usman bin folio mun yaƙe ta kuma muna kai har yanzu zamu takuta da muna kai har yanzu asali ma su ne suke bore maka ma wannan karantarwa da in ka ji an ce shihu a ƙasan nan to ba wani shihu sai dan hudiyo amma yanzu ka ji an ce shehu to sai kai rabu gida biyu haka ne kowa haka ba wani ya tunanin ya ce to wane daga ciki shehu to yanzu kaga an ba shehu dan fodi ya kishiya da mun san dai shehu ɗaya ne wa a ƙasan nan har ma za ka je in ka ji an ce mutum shehu to ko baka sani ba kawai sunan shi usman haka ne kawai in kajan ce shehu to ko ba a gaya maka ba sunan shi wa usman ta <laughs> ma sai gashi wannan ya zo ya nade ya kwashe abubuwan ya kwashe girma da ya ce ijtama'u alal idan ka ɗauki kowace irin firka za ga tana riskar da kai ne zuwa ga wanda ya kirkire ta sunna ita ce kadai za ta riskar da kai zuwa ga manzo Allah yanzu ka dauki kadiriya zuwa ga wacece abdulkadir jelani abdulkadir ko? ka gani idan ka dauki tijjaniya zuwa gaba za ta kai ka shehu tijjani in ka dauki ahmadiyya ahmad gulam in ka dauki ja'afariya yan shiya kenan ya ja'far sadiq ko in ka dauki isnai a shari'a cikin yan shi'a zuwa ga imamai goma sha biyu <laughs> a Shi'a to isnai a shari'a ba shi'a yan goma sha biyu yan dozin kenan su ake ce mai yan dozin masu imamai goma sha biyu to kuma idan ka bi wannan hanyar za ta raskar da kai zuwa ga imamai goma sha biyu eh? haka nan ka ɗauki mu'tazila su ma haka akwai wanda ya kirkire ta za ta kai ka zuwa gare shi haka na 'yan kadariya haka na 'yan ash'ariya haka duk wani wani firar za ka ga ba za ta tiki da kai kai tsaye zuwa gaba ba manzo Allah ba to wannan ma ya ishe ka darasi cewa iyakan nan za ta tsayar da kai amma in ka ce sunna zuwa ga ke da akwai bai ita ke da ita annabi ita kaɗai ne za ta kai ka zuwa ga wannan ya zamu da kake gari babu wani mutum da wai muke tikewa zuwa gare shi mu mu yan kaza ne babu shi kowa labaka gumi da su da suka zama sanadiyan eh, kafa izala kaji mana cewa gumuyya yan <laughs> gubi ko yan ismailiya sabaila idris ana haka ba za a yi ba saboda dama ba wai dan an yi ta take gare su dai kawai hidima suka ma addini ko babu wannan maganan cewa wai yan waye-waye shi yasa malamai suka yi ta fada da yan mazhaba ma cewa yan masu cewa mazhaba ne dan malikiya shafi'iya to ka bar dai annabin kenan ka kama su shi yasa duk wani hanya in ka tsaya kai makanka kiyamar lille na su ka tsaya kana su za ga cewa a'a wannan fa abin fa ba fa annabi ne kai tsaye zai kai ni zuwa to wacce ce take kai ka zuwa ga annabin ba tare da an samu eh yanzu kai malam ga hanya shortcut da kuma hanyar da sai ka yi tsallake-tsallake ka tsaya ka saurara wannan ka tsaya ka saurara wannan shi kuma wannan hanyar direct ne wani za ka bi kaga direct din shi wani kaga mu za mu saurin zuwa kenan kai ko ka tsaya nan an tsayar da kai a ce ga wata wuridi can a tsayar da kai a ce ga wata salati to mu kuma nan kawai direct aka kai ka zuwa wajen wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shi sa wannan kadai ya isa ka gane ko ibini taimiyya daga jana ta ibini taimiyya ka taba ji muna cewa mu yan taimiyyawa yan taimiyya ka taba ji ko wahabiya daga jana ta ai ba mu muka ce wahabiya bane sunan aka laƙaman da karfi da yaji kun bayyana bakiya ne suka saba da sunan da karfi da yaji ya ce wahabiyawa ba fa mu ne muka sama kanmu wahabiyawa ba a'a su ne suka samu da cewa yan wahabiyawa yan shek abdul wahab muhammad bin abdul wahab to za ka je ka samu duka wai innan ɗin me yasa ba za mu tike ga su ba saboda gaba ɗaya suna bayan manzo Allah ne kogwa annabi ya ishe mu to kai kuma me yasa kake tikewa da su saboda kana ganin annabi ba zai wadace ka ba sai ka hada da su ba shi ne fasara shi ne ma'ana annabi ba zai wadace ka ba sai kawa sai ka hada da su to sai wani ya zo ce maka a ba haka ba bane ai jawabi kaza da kaza wani to ya tashi a da Allah ya kyauta mu dai sunna mu ba ta kai nan ba yawwa